Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumilta nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke tafa da shi kenan amma fa bayan murtala ya fara kamar labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar sudan a yau lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalkwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido yayin da yakin ya shiga wata na shida ana ci gaba da arangama yanzu haka a wajejen shalkwatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa kamfanin dillancin labarai na afp daga sudan a yau lahadi yayin da wasu kuma suka rawaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin el obeid mai tazarar kilomita 350 a kudu faɗace-faɗace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na rsf sun daɗa tsananta a jiya asabar lamarin da ya yi sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin khartoum babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a yau lahadi kan sanya rusasshen birnin jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a ƙasar falasɗinu matakin da kan iya harzuka isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da ƙasar falasɗinu ba jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa kuma yana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye wanda hukumar falasdinawa da kasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa an ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a birnin riyadh na ƙasar saudiya a ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco isra'ila ta fice daga unesco a shekara ta 2019 tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alakar ta da kasar mai tsarki ambaliyar ruwa a ranar lahadin da ta gabata a birnin derma da ke gabashin libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu goma sha daya da ɗari uku a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu sama da mutane dubu goma ne suka ɓace wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin ɓaragwazon ginoni kuma tuni da aka ciro mutane da yawa daga cikin teku to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban hukumar tarayyar turai da prime minister italiya giorgia meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau lahadi a tsibirin lampedusa na ƙasar italiya a baya bayan nan da cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan dubu bakwai a cikin sawoyi ashirin da hudu adadin da ya yi kusan daidai cewa da na mutanen da ke zaune a tsibirin mazauna tsibirin da ke kudancin italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kwararuwar bakin haure a ɗan karamin tsibirin nasu tsibirin dai ya yi fama da kurarar bakin haure na tsawon shekaru lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga tunisia ba abin da ya sa ta zama zangon farko ga bakin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a turai da kuma sauran wurare. shugaban koriya ta arewa kim jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida a yau lahadi daga kasar rasha inda ya kai karshen ziyarar kwanaki shida da ya yi a kasar wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin kasashen biyu da ke takun saka da kasashen yamma kamfanin dillancin labarai na rasha ria ya bayyana cewa kim ya fara tafiyar komawa koriya ta arewa ne a cikin jirgin kasa mai sulke daga yankin primore da ke gabas mai nisa na rasha bayan wani bikin bankwana da aka yi masa a tashar jirgin ƙasa. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla. yanzu kuma lokaci da za mu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mana gaba. kusan duk wanda yake shugaba ne a nan dai mu dai a nan na kano kuma za ga ko a tsarin dai a nan arewa haka ne za ga ka shiga matsatsalu kala kala domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma rike amanar da take kanka. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawar da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Zai Abdo. muna tare da kallabin mako wata mata da ta shiga harkar malinta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Tinubu murna da kuma neman ganin sun taka rawar gani wajen inganta rayuwar 'yan uwansu mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. A farkon makon nan, minista harkokin mata ta Najeriya barista uku Kinedi Ohene ta bayyana inda ma'aikatar tata za ta sa gaba a ƙarƙashin jagorancinta tare da zayyana ayyuka da ma'aikatar za ta gudanar da nufin ɗaga matsayin mata da ya hada da inganta tattalin arzikinsu. Batun da za mu ƙara haska fitila a kai kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako. Sunana Munira Suleiman Tanimu, 'yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lera ta Gabas kuma Deputy Majority Leader na majalisar Kaduna. Sunana Ambasada Khadija isaac Baras a Kano, Nigeria, wajen bunƙasa harkar lafiyar mata da ma ilimin mata gaba ɗaya. Ya kamata a ce ma'aikatar kula da harkokin mata sun yi ƙoƙarin ganin cewa ita 'ya mace a kullum zaki ga rashin lafiyar ta yafi na ɗa namiji. saboda haka ya kamata a ce sun ƙara ƙoƙari wajen kare lafiyar mata da kuma samawa mata lafiya mai ɗorewa da ma ilimi gaba ɗaya idan muka duba maganar haɗin gwiwa ya kamata a ce su daɗa bunƙasa abin da ake kira collaboration and partnership ya kamata a ce sun daɗa bunƙasa zamantakewar su da kuma relationship ɗinsu da civil societies ɗin da muke da su a cikin gida wato ƙungiyoyin da muke da su a cikin gida suna yi suna yi tun ba ma um, ta harkar su ƙungiyoyin waje ba suna haɗin gwiwa sosai da su domin kawo wato sauyi a rayuwar mata saboda haka ya kamata a ce suna amfani da su ma na cikin gida domin su ne a grassroots su ne da a connected to matan nan su ne suka san matsalolin da mata suke ciki ya kamata a ce su haɗa gwiwa har da su yanzu domin kawo irin wato sauyi a rayuwar 'ya'ya mata domin idan suka kulla <laughs> kyakkyawan alaka da kungiyoyin nan za a tallafa wa mata a Najeriya sosai. Wato shin kuna da masaniya akan hanyoyin da ma'aikatar ayyukan mata ke bi wajen tallafawa mata shiga siyasa? Ni dai tun da nake babu wata mace da taba taimaka min ko wata mace da taba zuwa yau na kai mata kuka na ko kuma wani abu na ci gaba da nake son na yi har ta tsaya ta saurare ni wacce take gwamnati har kuma ta taimaka min musamman fannin siyasa wanda kowa ya san cewa siyasa ra'ayi ne ba kowace mace take sha'awan siyasa ba ba kowace mace za ta iya siyasa ba. So ni shawaran da zan bada a nan shine ɗaukaka na zuwa zuwa da fuskoki daban-daban matsayi na zuwa ta hanyoyi daban-daban yau ko ba da siyasa ba akwai matan da aka ba su appointment da dama wanda yanzu ko suna so ko ba sa so su ma sun zama 'yan siyasa tunda harkan gwamnati shi ma siyasa ce ana maganan ministoci ana maganan kwamishinoni duka wayannan appointment ne wanda an ba su dama ne su zo su ma su kawo nasu gudunmuwan domin kasa ta ci gaba so mu muna roƙon irin wayannan matan da Allah ya kai su matsayin musamman har da ni kaina mu sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe kuma da daman da Allah ya baka yau ba lalle bane ba ya baka gobe ba saboda haka ka yi amfani da daman ka ka taimaka ma as many women as you can a taimaka ma mata da matasa duk yadda za ka yi ka tabbatar da ka yi ma mutane hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu inda kai za ka samu ladan haka su kuma ba su taɓa mantawa da kai ba yau ka samu matsayin nan ka yi suna ka yi samu ɗaukaka ka hau motoci ka yi gidaje duk ba shi ne zai kai ka inda kake so ka je ba a rayuwa in ka taimaka ma wani ladan ka na wurin ubangiji kuma mu kullum fatan mu shine ayyukan da muke zaman sanadin da zamu shiga aljanna to ina roƙon sauran matan da Allah ya kai su matsayi daban-daban ba dole sai ministoci ko wanda suke aiki a gwamnati ba ko wanda suke da arzikin su na kasuwanci akwai wanda kuma matan attajirai ne masu hali wanda su gida suke amma suna da arzikin so muna roƙon su da cewa su taimaka ma mata su kuma taimaka ma matasa saboda yau matasa suka samu abin yi mata suka samu abin abin yi mun taimaka ma kanmu ne mun taimaka ma kasanmu ne kuma shaye-shaye da harkan sata da kidnapping duk irin wannan abubuwan za su ragu tunda kullum kukan su kenan masu yi cewa ba su samu rayuwa mai inganci ba ne yasa suke shiga irin wannan harkokin ba saboda haka don Allah mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata kuma ka sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe. Sai kuma malama Khadija Isaac Bawas. Zan iya cewa ina sane da irin ayyukan da ma'aikatan mata ke yi wajen tallafawa mata shiga harkar siyasa. Kin ga akwai irin trainings ɗin nan da da ake yi domin wa mata kai da kuma sa musu irin wato kaimi da kuma karsashen shiga harkar siyasa akwai kuma irin campaigns din nan da ake yi da zaki ga duk sukan yi wani lokaci ma kamar taro haka suke yi gaba daya tare da waɗannan 'yan siyasa haka domin su tunatar wa mata cewa harkar siyasa dole sai sun shiga an dama da su sannan kuma zaki ga wani lokaci suna taro da 'yan siyasa in general haka domin su gaya musu irin representation da ake so mata zuwa muna son a gwamnati gwamnatinka a ce an samu mata kaso kaza muna so a ka a ce an samu mata kaso kaza so kinga suna irin waɗannan abubuwan kuma abu ne da yake da kyau kwarai na'am kuma a wannan bangaren ma za mu ji menene shawarar da za ku bayar akan yadda mata za su rika amfani da damammakin da suke da su a gwamnatance don taimakawa 'yan uwansu to ni da kin ga ai gwagwarmaya ce kuma ba gwagwarmayar siyasa nake yi ba gwagwarmayar aikin da zai kawo sauyi a rayuwar ya mace nake yi kamar misali ta ya fannin aikin jarida ina da mentis ina da nake koya koya musu kuma kullum a maganar da nake yi cewa yanda na janyo su nake koya musu wato sabbin dabarun aikin jarida da ma zamantakewa gaba daya ya kamata a ce su ma sun yi kokari sun janyo mutum ɗaya ko biyu ya kamata a ce ita ya mace duk lokacin da ta tsinci kanta wato a sama ta yi kokari ta janyo wata ta zo ta same ta yanda idan gobe ta matsa ba ta wurin wata ya macen za ta iya wato zama a position ɗin to amma yanzu abubuwan ba haka suke ba idan kika duba yawanci zaki ga ana ce ai matsalar ya mace ciwo ya mace na ya mace ne kuma hakan da ake faɗa wato an juya shi ne a wani irin fahimta na cewa uh, pins din da ya mace take fama da shi take ga ya mace ce take samu to wannan ba haka bane a kullun zaki ga maza ne suke samu muke tunanin cewa yan uwan mu mata ba sa son mu ko kuma mu ba ma son yan uwan mu mata zaki ga mace tana gaba da mace a wurin wato harkar aiki ko wani abu amma ita na kasan sai ta sa ranta cewa ita wacce ba ta so ta fara janye jiki ta ai ta fi son ta kula da mazan wato ta kula da maza kenan wato ita a kullun ta fi tallafawa su yara maza kenan fiye da yara mata mata ita kuma wacce take sama gani take ita wannan wanda take kasa. ai ba ta ma da lokacin zuwa ta wata same ni in koya mata kaza ko kuma in janyo ta zuwa kaza su mazan sun fi saukin kai saboda haka duk waɗannan abubuwan ba haka bane ya kamata a ce mata yanzu sun gane cewa idan kika tallafa uwarki mace gobe ita ma wacce za ta tallafawa saboda haka akwai abin da muke kira ake muna muke yawan wato kira a dage da yi wato mentoring jagoranci kenan tare da rike hannayen mata ko da a ina kika tsinci tsinci kanki in kina ya mace za ki iya rike hannun wata ya mace da take wurin ke ma ki yi kokarin janyo ta domin ki gogar da ita a fannin da kike saboda idan muka taimaka wa mata masu tasowa za ki ga mun taimaka wajen building confidence din waɗanne shawara za ku ba wa ma'aikatar ayyukan mata da minista a yanzu akan tallafawa mata shigan siyasa da sauran muhimman ayyuka na ci gaban ƙasa. A ƙarshe shawarar da zan ba ma ministan ma'aikatar ayyukan mata a nan shine ta tallafawa mata ta taimakawa mata. An kai ta wurin ne ta zama murya ga matan 'yan Najeriya. Hanyoyin da za ta iya bi ta taimakawa matan nan suna da dama. Za ta iya tsara programs da za a samu scholarships ma mata su tafi kasashe daban-daban su samu ilimi. Za kuma a iya samun scholarships wato within Najeriya da mata za su iya samun ilimi. Za a iya samun ayyuka kuma na likita na teacher na lecturer duk wani aiki da aka ga mace ta yi qualifying ta samu za ta iya amfani da ofishinta ta nemo ma as many women as she can ta samo masu aikin da zai taimaki rayuwarsu yau in ma matan karkara ne da ba su yi karatu ba akwai sana'o'i da dama akwai programs da dama da za a iya yi a shirya musamman ba wai sai zaɓe ya zo ai ta shiga karkara ana yin abubuwa ba domin ganin ido ba a'a mu kafa abin da zai taimake mu ita ma ministan da za a ba ta kafa abin da zai taimake ta ta ajiye tarihin da ba za a taba manta da ita ba tunda a cikin ministocin nan wanda suka rike ayyukan ma'aikatar mata suna da dama kuma wasu su sun bar legacy da ba za a taba mantawa da su ba so ba ma so ta zama ministan hoto ko ministan kwalliya ko ministan kawai da za a fito ana maganganu muna so ta dauka ta na muhimmanci ta dauka mata tamkar yan uwanta kuma ta sani cewa wannan wuri ba wuri bane da za ta dawwama a kai ba kuma taimakon nan da za ta yi zai zagaya kuma addu'an nan mutane kadai ya ishe ta kuma ta gama lafiya saboda haka muna roƙon kan koma wace ce za a ba wannan ministan cewa amana ne Allah ya bata na mata daban-daban musamman waɗanda suke karkara da basu da murya don Allah a haɗa kai da haɗa programs in ma ya kama duka matan da suke da ɗaukaka da wanda Allah ya kai su wasu matsayi a rayuwa a dinga zama da su ana jin nasu shawaran kuma ana haɗa kai da su suna kawo matan da su ma za a taimake su a haɗa kai dai ni dai wannan shine dai babban shawara na duk mu haɗa kai mu yi abin da za mu yi mu taimaka ma rayuwar mata ni a matsayina ta 'yar majalisa abin da zan iya yi duk wani shawarwari da mata suke da shi musamman waɗannan mata da aka ba basu waɗannan matsayoyin za a iya kiran irin mu wanda muke majalisu a zauna da mu aka kawo mana wani shawarwari akan irin bills ɗin da zamu dinga sponsorin da zai taimaki 'ya'ya mata da matasa da kuma yara saboda aka ni dai alhamdulillahi i'm open to duk wani shawarwari wanda zai kawo taimakawa da cigabawa gabaki ɗaya mu har yanzu koyo muke musamman mu matasa ne ba wani experience muke da da shi ba bata abin da muka kudura a zuciyarmu shi muke fata mu yi amfani da shi kuma Allah ya tallafa mana mu yi abubuwan da ya kamata mu yi lafiya mu ajiye lagasi kuma mu gama lafiya kuma muna roƙon addu'a mutanen gari domin mu gama lafiya wato ya kamata a ce ana sawa mata ra'ayin shiga siyasa tun suna ƙanana ba wai sai in an zo an girma ba ni dai a ra'ayi na kenan wato abin da ake cewa catch them kuma a kullum a rika gwada musu cewa siyasa abu ne da za su iya ba abu ne mai wahala ba sannan ita ya mace ce idan ta shiga harkar siyasa wato za ta taimaka ne tunaninta ba zai tsaya kawai a matsayin da take ba za ta rika tunawa da yan uwanta mata da ta bari da suke tare da ita da yan uwanta mata da suke baya sannan kuma shawara again ya kamata a ce al'umma mu su rage tsangwaman matar da suke harkar siyasa a rage kyamar harkar siyasa ba tana nufin wato mace bata da kamun kai bane harkar siyasa ba tana nufin mace bata da wani sana'an yi bane harkar siyasa ba tana nufin mace tana zubar da kimar ta bane domin tana cikin siyasa a'a idan kika ga mace tana harkar siyasa yawanci zaki sa mata ne masu ilimi waɗanda suka san abin da ya kamata kuma suke son su taimaka al'umma gaba ɗaya saboda haka ya kamata al'umma a rage kyamatar su a rage tsangwamar su a rage kuma kiran mata da suke harkar siyasa da sunaye irin marasa daɗi haka To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Hajiya Binta Abdulmahid. Wata mace da ta samu kanta a harkar malinta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimin jihar Kano. Hajiya Binta tana bayani akan gwagwarmaya da ta yi a wannan fannin da kuma kalubale da ta fuskanta lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. in tsakani da Allah ne da akwai challenges da yawa tattare da aikin tukunna matan kafin ka samu shugabanci. A yayin da muka faro kin ga still da wannan dan saura sauran cewar kai dan jami'a ne a rinka maka wani irin kallo kai mace mm. kai kullum na kan gaya yara na in ce mu fa a orientation camp ma a orientation camp lokacin eh, lokacin gumen ne mm. da muka tafi mu muna layi ana irin camp registration din nan mm. matayen da suka zo daga wasu bangarori na Najeriya mm. sai suke ta kallon mu kallo wani iri kamar na disbelief mm. at the end fa sai da suka fasa sai ta suka yi mana are we really sure mun yi jami'o'in nan mm-hmm. because suna ta jin mu in an ce discipline sai mu ce BAF Islamic Studies BAF is uh, mathematics wayanda suka yi mathematics ne you know sai suka rinka a'a ya how is it possible a ce two discipline ka karance su kai graduating akai hmm. su in aka zo kan sai a ce education psychology education philosophy haka suke faɗa su hmm. don haka hmm. kaga a education din wani abu suka ɗauka suka yi ƙara faɗaɗa nazari akai mu ko a jami'ar bayero a wannan lokacin education din Mm. kuma kake karanta a cikin shi mm. curriculum ne educational administration komai ka karance shi to kayi digirin education mm. sannan sai a hada ka da teaching subject kuma sai ka to da two teaching subjects sai ka zo shekara ka ta fita abin maka kwara daya akai to mm. su a tunanin su ma wai mu ba shiga haka ma suka ce mm. suka ce a'a su fa kafin su baro bangarorin su an ce in aka zo nan northern Nigeria they should be very very careful because mazajen mu suna da kishi mu kuma ba a bari ka wai ko na gida ka zo zaka ga an rubuta ba shiga mm. so how comes muka yi wai digiri up to up to degree level mm. ko dai parents mu ni wani kiri sai da ya tambaye ni wai wai ni din nan dan Allah ya sorry he just want to know kuma wallahi a wannan lokacin ma ba dan ba kofa bane mm. platoon commander din mu ne na soja mm. platoon commander din mu yace hajiya nace yace please come mai zo sai ce please i'm sorry but please it's just that we've been discussing this eh mm. please we just want to know are, are your parents really Hausa Fulanis <laughs> what an odd question hey. because they thought wai a wannan lokacin su ai ya za a uh, yi karatu muka ce to ai mu already da akwai waɗanda suke sun yi karatu sun yi digiri kuma Hausa Fulani ne kafin zuwa mu wannan shekarun duk abin da ake faɗa musu karya ne. Hmm. So challenges tun daga nan ya faru har muka shigo system ɗin kuma muke samun challenges daga hmm. namu environment hmm. To kuma a makarantu na fuskanci abubuwa da yawa. Lani har threat to life. Don ina ɗaya daga cikin threat to life. Eh. To threat to life shine har shi kankin kanka ranka. Ana neman rai. Eh. daga yayin da za a ce kana makaranta an shiga ɗakin da kake kwana da gidanka an ɗebe masu gadin gida an kulle su a wani ɗaki kai kuma gun point an tafi da kai ofis an ce mm. ka fito da kuɗaɗe da ka saka a cikin set mm. ai kaga makaranta ce ta jawo maka tun da boarding institution ne haka ne ko ba haka bane don haka da akwai risks na aiki a tattare da school da kalubale na al'ummar da kake aikin da su da waɗanda suke cikin gari da waɗanda ba sa cikin garin inda za a kai ka kusan duk wanda yake shugaba ne a nan dai mu dai a nan na kano kuma za ki ga ko a tsarin dai a nan arewa haka ne za ki ga ka shiga matsatsalu kala kala domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma rike amana da take kanka kullum nakan tuna da wani abu da ya faru a makarantar da na rike ta kwana banda wannan al'amari da ya afku da mu tattara da wannan Aaron Roberts da na ga miki muna makarantar nan Allah ya kai ni daman da aka bani makarantar sai da kwamishina da kansa na ilimi ya je mm. lokacin faruku ni. ina makaranta aka ce min ga kwamishina eh, wa'inda suke get suka maza maza suka ce gashi ya zo makaranta mm. ina jin kwana na biyu da isuwa mm. saboda an bani su lallai ne in dai ba za a bar ni ba mai gida a wannan lokaci ya kyale ni in zauna a cikin makarantar to abin da su magabata na manya na suke gani a tunanin su wai ba zan iya aiwatar da aikin yadda su suke son a yi ba mm. don haka nan ina nan sai aka ce maza maza in zo ga kwamishina ya zo mm. maza maza na je na durkusa na gaishe shi sai ice principal ayo in na ce yasa ya ce yaushe na shigo na ce two days mm. saboda a radda izo din ya zo din it was a sunday rannan za a koma makaranta boarding institution sai ya ce mun follow me sai na bi shi makarantar da BTC Gezawa tana da baranda haka zaki mai ita take connecting in classes da wannan mm. sai ce principal na ce sa ya ce have you been to the hostel na ce yasa ya ce what have you seen na ce as power sa ya ce the structures na ce they have dilapidated sa mm. ya ce uh, have you ever have a dream did you know what a nightmare is na ce yasa ke ne na ce kamar disturbed sleep irin ka kasa bacci sai ce to abin da ya experiencing kenan kafin a kawo ni mm. kuma sun yi tambaya an tambayi daraktoci ana neman way out ne an ce a kawo ni shi mm. yasa na ga duk steps din nan da aka dauka aka ce lalle sai na ce yasa na ce ta ni sai in ta ganin mutane sai a ta cewa in an kai mu wuri wanda yake is true kaddara sai ta sa haka in an ban makaranta sai an kira ni an yi briefing ko mm. ma permanent secretary ne waye da haka ake ba a kai ka wuri mm. sai shugabannin ka sun gaya maka cewa da ka zafa mm. to a lokacin merit ai ake bi ana yi ba yanzu bane komai ga kawai dai ana yin astaghfirullah ina ka mun afa amma dai hakan ne kuma wannan abu dole sai mun gyara shi sannan za mu sami inganci a arewa shugabannin da muka tadda noma a matsayin teachers haka muka tarar da su a tsaye su suka training din mu kamar iyaye kamar manyan yayi billahi azim magana an ane maka har yanzu nan waɗanda suke da rataya a cikin su ba su riga sun rasu ba wannan wannan training din da suka bamu na tintini wallahi ba sa iya zauna akan kujera wani mai zauna akan kujera har yanzu sai in suna waje mun zo ko biki ya haɗa mu muka tafi mun durkusa muna gaida tsawa sai a ce samuri samuri ki zauna har yanzu a matsayin iyaye suke da yayi alhali aiki muka yi a ƙarƙashin su to yanzu an hana haka ta gudana a cikin gidaje ma tukun ballantana a samu disiplin din da shi babba zai iya baka ballantana a wurin unguwanni ko kuma a cikin wuraren aikin babu shi mm. so wannan abin yana tattare da mu yanzu nan about to retire don wasu masu sun yi retire ni ma dan so mun wajen mons ne ina jin kowa mani mun san tafi mm. but there is wannan abin mm. don haka ba a kai ka zika zika in aka kai ka sai an yi kira ka ko kuma a ce maka see somebody ma'ana za a ce maka ta wurin permanent secretary hmm. ko ga ga zonal education officer din ko in ka je to shi kuma sai ya baka brief ya ce to makarantar ka kaza da kaza da kaza da kaza a lokacin nan aka posting sai a ce to me kuma a makarantar aka kai binta ko kuma me a makarantar aka kai wanci dole wai an san kai din nan da aka yi bikin aka kai ko waye kai ba fa ni ba necessarily hmm. to da wata baiwa da bai da shugabanninka suka san kana da ita da suka kai hmm. su wannan type of problem din sun san kai ne with the help of God zaka kawar su a da haka suka yi mana wannan training din haka muka ga suna yi yau da kullum sun koya don haka kowa sun san strength din sun san weaknesses din gabanin mu duka mm. to haka kudurar ubangiji ta sa aka ce mana to gashi nan ana zaton zan iya ana zato sai na ce aiko dai ran kai daɗe daman god ne yake yi mm. haka dai nake yi in to kudura Allah da ta kaice miki labari mm. haka a cikin wata tara wa'annan gidaje da suke cikin makarantar GJSS Gezawa da silin da wunduna da waye da suka ɓaffarke ba wuta ba wallahi ubangiji Allah ya kaddara mana muka samu cewar a cikin birnin kanan nan al'umma shi yasa yake da kyau al'ummarmu ma'abota taimaka ne da tallafa me ya faru a long da abubuwan nan suke ta faru Allah shi bautar su sani amma ni na san cewa gidajen nan guda shida kowanne daya wani a masko ya dauka wani dan maliki ya dauka kai kowa da wanda ya dauki nashi billahi azimu sai da kowane gida aka canza min shi komai silin ɗinsa ƙofofinsa electrification wayarin ɗinsa pipe bone water ɗin shi komai kowane gida individual person a kanan nan ne a za'i komai sai da ya dawo daidai sannan muka fito waje aka fara notoriety aka Allah sai da ya kasidara inna mun aka yi hmm. saboda mun sa addu'a duk inda muka je tun da mu iyaye da shugabanni sun mana training daman ta ka riga ka sani ba wani abu da za ka iya yi sai Allah ya sa maka gano a ciki don haka duk inda na je abin da nake fara yi zauna nake da waɗanda suke arabic and islamic status ne na institution da sai in ce to abu tare da ni za a bi sai mu bubba aji mu fara waye iya izib nawa ka tsaya na karatu tunda Allah ya albarkanci Kano yara ƙanana sai ki gari ya shekara goma sha uku goma sha hudu saukakki alkur'ani ce idan da za a koma wuce ubodin ne tilawa take ta hadda idan dai institutions ne ma haka don haka kafin ki ce me wannan mun hada yan sauka sai ki ga mun durfafi kowace irin matsala ce a haka to ubangiji sai buɗa mana sai yayu haka ake mu ni dai inda na je ko dai ne ko bodin institutions ne wannan abin da ne na yadda da wannan saboda an rene mu a hakan shugabanninmu da iyaye sun rene mu a hakan kuma billahi azim hakan tana yi. lokaci ya bamu damar kamuku kenan a wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu sake shigowa da wata sabuwar bakuwa da kuma waɗansu batutuwa da ke ciwo mata tuwa kwarya Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a kanan daba Najeriya da kuma Halima Abdulra'ub a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke muku fata alheri. To masu sauraro da haka maka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu. Inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruk sanyin na da ya taimaka shirye-shiryenmu na yau da fiona wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau nisar filhashin hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum